Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana sunana Adamu Zango kamar yadda kuka sani albishirinku kyauta daga Momo ta kawo muku wani garaɓasa mai sauki ga wanda yake da ra'ayi abin da zaka yi kawai shine zaka sauke manhajan Momo Wallet daga wayarka sai ka tura wanda ka ga dama kyauta naira ɗari ɗari biyu ne diyar da kai ra'ayi ko kuma ka sai kati ko ka sai data kai har kuɗin wuta ma zaka iya biya idan kai haka sai kai screenshot din wannan transaction din da kai sai ka tura mana sannan kai posting ɗinsa akan instagram account ɗinka ka saka hashtag momo christmas giveaway mu kuma kowane sati za mu zaɓi mutum hamsin za mu ba su kyautar naira dubu goma goma a cikin wallet ɗinsu na manhajar momo idan kuma baka san yadda za ka yi ka buɗe wannan wallet ɗin ba saurare ni ka ji abin da za ka danna kawai shine star 671 hash idan ka danna za su turo maka da cewa ka saka lamba guda hudu ma'ana pin kenan kana sakawa shi kenan ka buɗe manhajar momo wallet amma fa sai kana layin mtn ne kadai wannan abin zai maka amfani na gode